kimanin 'yan canjin kuɗi su ɗari jami'an tsaro suka kama a kasuwar musayar kuɗaɗen waje ta wafa ta kano a makon jiya bisa tuhumar yin zagon kas ga manufar gwamnati ta dakile hauhawar farashin dala gabanin sumaman na kano jami'an tsaron sun kai makamancinsa a Legas da abuja adam isa dan juma guda ne cikin waɗanda ke hada-hada a kasuwar canjin ta wafa yanda dai suka zo suka yi wannan ah, samame ko in ce kame wanda suka yi a lokacin ta ko ina suka bullo kuma kaman nan da suka yi kan mai uwa da wabi suka yi saboda a wanda suka kama ma ai akwai yaran masu kamfanin a ciki mu ba mu sa ran a lokacin dimokuraɗiyya za a iya zuwa a ce an zo an far mana mu da muke sana'a an far mana kai tsaye To amma Alhaji Yusuf dan gama sakataren kungiyar masu canji ta Najeriya shiyar Arewa maso yamma ya ce karancin takardun kuɗaɗe na dala shine babban abin da ya sabbaba wannan matsala. Magana tashin farashin dala akwai karancin dalar ma tukunna. Amma a zaman da muka yi da gwamnati ta tabbatar mana da cewa za ta yi kokarin di hanyoyin da za ba samu dalar nan ta wadata za ta yi. Mu kuma a bangaren mu mun masa alkawarin in Allah ya soya da duk kokarin da zamu mu ga cewa mun hana dala motsawa ta haura farashin da suke so zamu wai ina da ina kuke sabon wannan shi kuɗi na dala ne hanyoyin da na farko akwai daga bangaren gwamnati wanda central bank ta daina bada wannan dala daga baya da muka zo aka ta zama kala kala aka bullo da inda zamu samu daga banki sai kuma bangaren ma matafiya masu shige da fice haka to wanda su ma yanzu abubuwan yayi karanci babu dalar nan ta yi kaɗan. sai dai masanin tattalin arziki kuma shugaban sashen nazarin harkokin banki da kuɗi a kwalejin fasaha ta kano malam lawan habib na cewa yanayin da ake ciki na tattalin arzikin ƙasa inda ya karya amfani da ƙarfi kurum ba zai sa gwamnati ta cimma burinta na sako da farashin dala ba su waɗannan 'yan kasuwa na bbc ɗaru da canjin da suke samun dala mafi yawa ba daga gwamnatin kawai suke samu ba suna samu ta waɗansu kafofi ko kamfanoni ko kuma a'a mutamai mutane to idan ya zama na abin da gwamnati take ba su misali a kaso 100 bai wuce kaso 30 ba kaso 70 din za su samu su ne daga hannun waɗansu kamfanoni ko mutane ba yadda za a su sayar a farashin da gwamnati ita kuma take so mafita ita ce idan gwamnati ta samu damar da za ta iya duba abin da ake kira demand and supply aspect wato bukatuwar mutane da kuma ita abin da za ta iya bayarwa zamana idan kasuwa tana da bukatar kaso 100 in gwamnati bata da kaso 100 ba za ta iya bada kaso 80 da kuma tabbatar da wannan kaso din da ta saki ya shigo hannayen 'yan kasuwa ba hannayen makarraban gwamnati da waɗansu manyan 'yan siyasa ba idan waɗannan kuɗaɗen suka riga suka shigo to bukatuwar idan ita zamana cewa babu bukatar da bata tsanani ba farashin ba zai dinga hauhawa ba gwamnati ba ta bukatar ta ɗauki mataki na tirsasa 'yan kasuwa su sayar saboda tirsasawar abin da zai janyo shine idan babu shi a wadaci kuma ka tirsasa waɗansu sai sun sayar to sai kai zama da cewa ka tsoratar da su daga sayarwa sai su koma bayan fage wanda maimakon farashin ya kasa kuma sai ya daɗe yin sama. Malam Lawan Habib kenan na kwalejin fasaha ta Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.